Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim si Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 21 ga watan disambar shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa kwamitin tsaro da harkokin cikin gida a majalisar dokokin ghana ya fitar da wani rahoto wanda a cewarsa yana bukatar mai da hankali a kai sosai kana mabiya addinin kirista a jamhuriyar niger za su gudanar da bukukuwan kirsimetin bana a cikin wani hali na matsayin tattalin arziki sakamakon takunkumi da kungiyar ecowas ta sanya wa kasar biyo bayan wato juyin mulkin soji. kamar kowane daren rana alhamis yau ma zainab babaji za ta kawo muna rahoto na musamman kana akwai labaran wasanni da abdulwahab zai gabatar kafin nan ga ibrahim garba da ci gaban wato cikakkun labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran jami'an hukumar lafiya ta duniya who sun yi gargaɗi cewa matsalolin jin kai da suka dabaibaye mazauna gaza tamkar wata babbar masifa ce da ke kwance wadda ka iya janyo mutuwar mutane da dama saboda tsabar yunwa kishirwa da kuma cututtuka har an ma makara a cewar shan kesi kodinetar tawagar masu aikin jinya na gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta who ya ƙara da cewa babu isasshen abinci duk wanda muka yi magana da su tambaya suke ko muna da abinci suna fama da yunwa muna hulɗa ne da mutanen da yunwa ta kasara kasi ya ce ba na wato ba abin da za a iya jure masa wato ba abin da za a iya jurewa masa bane duk inda muka je mutane na roƙo mu abinci hatta asibitocin da muka je idan ko wannan ba alama ce ta an shiga uku ba ban san me za a kira shi ba a cewar sa. yaƙi ya wanzu a kudu maso gabashin sudan ta yadda alatilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare yayin da hukumar asusun tallafa ma yara unicef ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar hadari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni hukumar ta unicef yau alhamis ta ce yara akalla dubu ɗari da hamsin ala tilas a wato aka tilasta musu barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar jazira wadda ke kudu maso gabashin hartun babban birnin kasar wannan sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun tsaro na musamman ke cewa sun kwace wat medina daga wurin sojoji hukumar ta unicef ta bayyana cewa wat medina wani muhimmin wuri ne na raba kayan abinci da sauran kayan wato da sauran kayan ayyuka kuma ya kasance mafaka ga dubun dubatan yara waɗanda suka gudu daga wasu sassan sudan rundunar sojan ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuka kan yankuna dama a tsawon daren jiya rundunar sojan saman ukraine ta ce bangaren tsaron sararin samanta ya kakabo dukkanin jirage marasa matukan in banda guda kuma akasarin arangawomin wato sun auku ne a kiev da dubrovsko da carson da mykolof da chernihiv da dai sauransu a birnin nicopol na kudancin kasar wanda ke yankin turfsurcos jami'an gwamnati sun ce wani wato barin wuta da sojojin rasha suka yi ya hallaka wasu mutane biyu tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau alhamis masu kada ƙuri'a a jamhuriyar demokaradiyyar congo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da rudamun rashin sukuni wanda hakan ke nufin wasu ramfunan ma ba za a iya bude su ba wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka matalauciya amma kuma mai arzikin ma'adinai ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka hudu a jiya laraba ciki har da na shugaban ƙasa 'yan majalisar tarayya da na yankuna da kuma kansaloli shugaba felix shisakedi mai shekaru 60 na takara a na wa'adi na biyu bayan ci gaban da ya samu a fannin tattalin arziki amma wato ayyuka kalilan aka samar a kasar baya ga ƙara wato tashi da farashi ya yi a kasar baki daya amurka da wasu 'yan rajin kare 'yancin dan adam yau alhamis sun sake kira ga kungiyar taliban mai mulkin afghanistan da ta bar ɗalibai mata su koma jami'o'i su kuma tabbatar da cewa mata na samun damar ƙaro ilimi a dukkan matakai wannan wato wannan makon ne aka yi shekara guda da dakatar da mata daga zuwa makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu inda ƙasar ta afghanistan mai fama da talauci ta zama ƙasa ɗaya tilo a duniya da ta haramta ilimin mata a hukumance tun daga matakai na bakwai zuwa sama. thomas west manzan amurka na musamman a afghanistan ya yi kira da a tabbatar da cewa an ba da mata damar samun ilimi kamar kowa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da labarin buɗe taskar rahotanninmu da kasar ghana wani rahoto da kwamitin majalisa kan tsaro a kasar ghana ya fitar da ya bayyana cewa wato matukan jiragen sama da dama ne suke barin aiki sakamakon karancin jiragen tsaron sararin sama lamarin da kwamitin ya ce yana bukatar a mai da hankali a kai sosai musamman a daidai wannan lokacin da kasashe makwabtan ghana ke fama da matsalolin rashin tsaro ga dai hamza adam da rahoto akan haka. in the wake of terrorism in the West African sub-region. Mr. Speaker, the Ghana Air Force therefore needs to acquire additional logistics such as Wannan ne tsokacin da mataimakiyar maga kujerar kwamitin tsaro da harkokin cikin gida a majalisar dokokin kasar Ghana Ophelia Mensah Hayford ta yi yayin gabatar da kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro ga majalisar dokokin kasar inda take jaddada muhimmancin karfafa tsaron saman kasar tana mai cewa It is a matter of concern that the Ghana Armed Forces Abin damuwa ne a 'yan kwanakin nan dakarun soji na kasar Ghana tana fuskantar matsala ta karancin kwararrun matukan jiragen sama sakamakon karancin jiragen. Don haka yana da muhimmanci rundunar sojin sama ta ɗauki matakin gaggawa don ƙara yawan jiragenta domin ɗakile wannan lamarin. duk da cewa ghana bata fuskanci matsala na rashin tsaro sakamakon hare-haren 'yan ta'adda ba masu sharhi na ganin wannan bayani na sirri ne da bai kamata da hukumomi su fitar ba sabida ba a san tanadin miyagu ba in ji umar sanda ahmad tsohon shugaba na wani sashi a dakarun soja na kasar ghana ba lokaci za iya muna ba da labarin ikonmu filla-filla ba <laughs> domin makwabtanmu ko kuma su kuma suna jifa abinda suke da shi ba duka muka sani ba da shi mu ko ba zai yi mu fito mu ce o oh, daga bisa muna da karancin abubuwan aiki a ba yadda da wannan ba da shi ina tsammanin ko da yake ana ce da right information ko wani information ke dace ba ana fitowa da shi ba. Shi kuwa Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkan tsaro cewa ya yi Ghana ba ta da karfin sayo jiragen yaki amma za ta yi ta ɗau damar sabuwar kwalejin horas da mayaka a nahiyar Afirka da ƙasar Ghana za ta kafa nan zuwa zuwa ba da jimawa ba ta nemi taimako daga wasu manyan kasashen duniya. Muna da labari da samu War College muna da masaniya cewa ita kasan China tana taimakawa kan wannan bangare. Da wurin ne kamata mu da international partners wanda ke son su taimaka ma military mu mun mu ce musu a samu department na ba mutane horo su zama pilots su ba ghana army to inda an samu wannan dole an yi practical su falarin in sun yi su taimaka da wasu planes da sauransu ne kan da dai wannan bangare ya yi karfi ba ka ba an wayi gari a zuwa na bukatan pilots lokacin bukata ya kai ka kasan kasan gana ta yi rashi wannan bangare sosai domin duniyan yau wata kasa makwabciya ta yi murmushi da kai yau amma batun man fetur batun zinariya ya hada ku za ka ga za ta bar maka marmushi ta ce za ta amfani da karfin tuwo to shi kowane lokaci tanadi ya kamata ana yi dakarun sojan kasar ghana dai bata ce uffan ba kan wannan rahoto da kwamitin tsaron kasar ya fitar amma ko dai masu sharhi sun ce ko shakka babu ghana ta shirya tsaf domin kare kanta ga barin duk wani abin da zai raunata tsaron kasar hamza adam muryar amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A jamhuriyar niger a bana mabiya addinin Kirista za su gudanar da bukukuwan kirismeti ne a cikin wani hali na matsin tattalin arziki. Sakamakon takunkumai da kungiyar ECOWAS ta sanya wa kasar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a tsakiyar wannan shekara. kiristocin sun na kasar sun bayyana cewa za su yi amfani da lokacin na kirismeti su yi wa nijar addu'o'in samun mafita kamar yadda za a ji a wannan rahoto na yusuf abdullahi daga birnin yamai kamar sauran kiristoci na kasashen duniya ita ma al'ummar kiristan jamhuriyar nijar na ci gaba da shirye-shiryen bikin kirsimeti ko murnar zagawar ranar haihuwar yesu almasihu ranar da ke da matukar muhimmanci ga al'ummar ta kirista wannan rana ta nuna farin ciki ce da salama ga dukan eh, al'umma waɗanda suke suna cikin duniya ba masu bi ba kaɗai. Wal Aguli wani matashi ne mazaunin birnin Yamai kuma mawaki tare da iyalansa na kallon bikin na Kirsimeti a matsayin bikin da ya fi muhimmanci a cikin jerin bukukuwa a rayuwarsu. To nan ga cikin studio de production kina ne Shalom Media production aka ce mishi. Kuna nan gashi ma waka yanzu waka ta ce za ta yi ta saboda Noel ne na yi shi. Titirkin waka ma mai ceto na ina ina kira duk mutane in ta yi to su ta surare saboda noel to sai dai shirye-shiryen bikin na kirsimeti na shekarar bana ya zo daidai lokacin da al'ummar jamhuriyar nijar ke cikin wani hali na kangin rayuwa sakamakon takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa kasar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yunin da ya gabata komi ya yi tsari komi ya kara kudi ka miya ma abin da kake san shika yanzu ya koma shika uku ko shika biyu don dole mata ku yi da abin da ku suka ba ku ku yi hakuri ku musu biyayya ku kara sa musu albarka ku kara addu'a kuma saboda ubangiji Allah ya ji addu'o'in mu abubuwa su gyaru a nisha Kiristocin na jamhuriyar Nijar sun shirya zaman addu'o'i na musamman game da halin da jamhuriyar Nijar ta samu kanta a ciki. Duk abin da ya same ka a cikin duniya ka san cewa akwai jarabawa ta Allah. kuma a yi hankuri abu na biyu ya zama lokaci na musamman da za ci gaba da yamma ƙasar niger addu'a a yi addu'a domin shugabannin ƙasar niger a yi addu'a domin ƙasar niger ƙasar niger ubangiji allah ya zaushe ta lafiya kuma ubangiji allah ya daidaita duk al'amari a shankurin niger dai mabiya addini na kirista na gudanar da kyaukyawan mu'amala tare da al'ummar musulmi waɗanda suka firin shayi a ƙasar yusuf abdullahi ta skyar voa daga nyamai jamhuriyar nijar ta gaida yusuf abdullahi da wannan rahoto wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga zainab babaji da rahoto na musamman A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar plato ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan haɗura da rasa rayuka da ke aukuwa. Majalisar Dokokin Jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin kwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau gyan Jatau ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu. Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba suna shigowa sai su dake mutane in sun dauka sai a ga an gawa wani wuri. To wannan gwamnati na barista Caleb Mutfan shi abin da zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne riban na ɗaya shine duk wanda yake amfani da keke za mu san shi so idan wata matsala ta tashi za mu san inda ah, matsalar take shi yasa kin ga cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi qr code kowace keke da mai keken zai kasance idan kin doka wayarki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da adireshin shi da phone number shi komai da komai shi so da duk wanda zai shiga wannan keke za mu gaya wa mutane kafin ka shiga ka daki wayanka snapping ɗin shi zai eh, scanning zai nuna maka eh, information na duk mai keken in ka yi haka sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga kun ga kuwa idan kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba ko ba lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi ya za ku warware wannan matsalan to wanda ya bada keke mu ba ruwanmu da wanda yake ciki wanda eh, information na shi ke ciki shi za mu kama kamar yadda na faɗa da zu in kun duba titunan jos kusan kowace titi a jos barista caleb mutfan ya canza mata fata wannan kuwa da kudade ake yi masu amfani kuma da titunan ba su a tunanin su ce menene za mu ga baya wa gwamnati mu goyi bayan ta cikin ayyuka da ake yi sai a dinga doka subvention na federal government kowane wata ana gyara tituna sauran mutane jama'ar plateau suna da abubuwan da ya kamata su mura a gwamnati akwai harkokin agriculture da ya kamata gwamnati ta sa amfani a samun mutane su samu abinci kun ga idan an sa kudin a tituna duka kawai kun ga ba za mu kai labari ba so idan masu amfani da titunan suma sun goye bayan wannan ba za mu samu matsala ba kowa zai iya samu biyan bukata yadda ya kamata asibitoci za a gyara hanyoyi a gyara agriculture za a gyara da makarantu duka ko'ina za ta samu eh, rattaba hannun gwamnati. Mr. Michael Magaji shugaban kamfanin Geopat kamfanin da za ta tantance kekunan na NAPEP da masu tuka su ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna. Ita eh, muna son taimakawa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna eh, a plateau za a ba su za a musu eh, registration za a ɗauki sunayensu a san wa ke amfani da wani irin tricycle eh, bayan haka kuma za a buɗe musu bank accounts za a ba su bvn a ba su nin ta wannan gurin kuma za su iya samu amfani daga bankuna misali a siyo musu kekuna ko a masu wayansu a basu wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG so kin ga na abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu ko waɗanda muna ganin su da number na plateau kamar dama sun yi rajistan za su sake yin rajista ne ko kuma dai to wannan number kike gani na kungiya ne ba na na gwamnati bane to yanzu idan a ce ina da keke ina son in je yi rajista ina zan fara zuwa eh akwai office din mu a Murtala Muhammad Wayan ah, akwai office din mu a Old Airport Road kuma za mu bi har zuwa cikin eh, eh, cikin tasha ma ah, mu je mu nemi drivers din don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba so za mu je mu je mu neme su mu su register ah, kuma mu ba da mu ba gwamnati wannan data din akwai kuɗin da za a biya ne eh akwai akwai registration da su yi saboda akwai kin san eh, akwai abubuwa da za a printing za a producing akwai akwai hamburg da za a yi ta duk wani abubuwa kin san kuɗi ne idan wani ya ƙi yin wannan rajista ina hukuncinsa ito eh kin ji daga gurin commissioner ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai rajista ba ba za a bar shi ya amfani da keken ba so bayan an gama wannan an ba da deadline din ba su zo ba an san mutane nawa to gwamnati za su fara su kansu za su fara ah, bincike you know an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya rajista Hajiya Fatima Idris Gindiri ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsabtace harkar kasuwancinsu. Eh, ina sayan keke na muna siya muna ba ma samari su kuma muna matukan musu godiya domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya mukan ji daɗi mu tafi da shi har yau akwai inda sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu to mu muna farin ciki to da yake kuna ba samari wa'annan ke kuna kuna tantance irin yaran da kuke basu waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne a an sace waya an sace kaya a cikin keke kuna tantance waɗanda kuke basu? Eh kwarai da gaske muna tantancewa domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu kamar BIO in sun tashi za su je su yi nasu. da tugarantos za su rubuta a yi wannan pt eh, number na keke muna kuma registration number a gurin internal revenue to idan mun gama wannan kuma idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu gefen loyoyi da kotuna gaba daya to a nan ma mukan zo mu yi wannan a gida na zan zo zauna da ni da yara na domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina zan zo zauna ina da fom ɗina ina sai da shi naira dubu ɗaya to idan na zo na zauna waye sunanka waye babanka da ka ina kake muna samun direbobi daga garuruwa dai makwabtan state ɗin na plateau akwai kaman bauchi nan kaduna sami naka da kuma 'yan gurare dai na kusa-kusa da mu muna ba da nan. kekuna a wannan. Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Ya kika ji da wannan? Muna da kamfanin nuka wanda sun yadda da mu ma yau ko ba ma wannan abu ba suna turo mana ka daga state state. Eh, kin amince a yi wannan amince da wannan abu ɗari bisa ɗari idan alkhairi yana cikin shi. kuma ni na roƙon haɗin kan yaran mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki su zo su ba da haɗin kai. Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar mai da injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur. A zahirin gaskiya a wannan aiki namu akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu ba ne za su shigo su ɓata mana sana'a gaskiyan kenan. so na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata to gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas ya na samu kaina a wannan lamari ne akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka muka ce a to wannan ai ci gaba ne ya kamata mu karbe shi hannu biyu zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so to yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas kana ganin kamar wanne ya fi sauki a zahirin gaskiya wannan gas din ya fi fetur sauki gaskiyan kenan ta yanda a rana ɗaya zan zuba fetur na dubu biyar da ɗari biyar kafin in sami in iya samun dubu tara ko dubu goma amma idan na sa tiri keji saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne tiri keji ne idan na sa tiri keji daga 6 na safe zan iya kaiwa har karfe shida ko biyar na yamma a wannan tiri keji din kuma zan iya samun dubu takwas dubu tara kowane keji ina siya dubu daya wani kuma ina siya ɗari tara da hamsin amma tiri keji in kan yi lissafi zai baki 3000 kenan ko kuma 2,800 da naira hamsin wannan tsari da aka kawo kirana ga duk wani direban da yake tuka keke na fef ba a jos ba a duka najeriya ma idan zai ji shawara na wannan tsari ne mai kyau Gwamnatin ta jihar Plateau dai ta baiwa kamfanin kwanaki talatin kacal ta yi rajista wa dubban keke napep da ke aiki a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labaran wasanni. Wasanni a takaice. saurare barkamu da sake saduwa ta cikin shirin labaran wasanni da ni Abdulhaq Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC gundumar Columbia. Cikin shirin na yau akwai bayani kan jadawalin club club guda goma sha shida da za su fafata a matsayin kihuwa ɗaya kwale a gasar kwallon kafa na kasashen turawa da ake kira Champions League Round of 16. da farko dai mai rike da kofin a yanzu manchester city za ta fafata da club din copenhagen a yayin da arsenal za su hadu da fc porto napoli za su sadu da barcelona a yayin da psg za su hadu da real sociedad inter za su hadu da atletico madrid sai kuma psv su gwada kwanji da borussia dortmund ita kuwa lazio an hada ta ne da bayern munich a yayin da rb leipzig za ta fafata da real madrid sai kuma rahotanni daga league na kasar ingila na bayanin cewa tsohon manajan club din tottenham hotspur ya maye gurbin steve cooper a club din nottingham forest club din nottingham forest din ta sanar da barin steve cooper a ranar litinin din da ya gabata bayan da ya shafe tsawon shekaru biyu a club din da ya daga darajarta a dai gefen kuma club din nottingham forest ta kimtsa don bayyana sunan tsohon manajan hospa nuno espirito santo a matsayin sabon manajanta idan muka koma kasar italiya kuma rahotanni na nuni da cewa hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta amince da buƙatar paul pogba da ya gabatar mata game da binciken yin amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari kamar yadda aka laburto pogba mai shekaru 30 yana fuskantar matsanancin haramci mai tsawo kamar yadda ake kamar yadda ake sauraro kamar yadda ake sauraron tuhumar kamar yadda ake sauraron tuhumar a hukumar nado a birnin rome a cikin watan disamban nan ne masu tuhuma suka bukaci da hukunta pogba na tsawon shekaru hudu hana shi shiga harkar wasanni kwallo biyu bayan hukunta shi da aka yi a watan satumba pogba zai iya neman rage tsawon wa'adin da aka ɗiba masa zuwa rabi in har ya tabbatar cewa ba wai da gangan ba ne ya amfani da haramtacciyar kwayar da ke ƙara kuzari don zaburar da kwazonsa sai kuma labarin da ya so mana cewa muhammad kudus dan ƙasar ghana da a yanzu yake taka leda club ɗin west ham a ƙasar ingila ya ce sayawa mahaifiyarsa gida da yi shine babban biyan bukatarsa da kuma cimma burinsa da yi in ji cewar muhammad kudus ɗan shekaru 23 ya ce mahaifiyarsa sai ta sai da tuwo kafin ta samar da kuɗin ɗaukan ɗawainiyarsu inda ya bayyana cewa da zuwansa ƙasar turai don buga ƙwallo babban abin da ya sa a gabansa shine ya saya mahaifiyarsa gida gashi kuma ya yi to da wannan labari na muhammad kudus ne kuma na kawo ga karshen shirin labaran wasanni na wannan rana Abdullahi muhammad bara amurka daga bauchi a Najeriya. to ma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen jami'an hukumar lafiya ta WHO sun yi gargadi cewa matsalolin jin kai da suka dabaibaye mazauna Gaza tamkar wata babbar masifa ce da ke kwance wadda ka iya janyo mutuwar mutane da dama saboda tsabar yunwa, kishin ruwa da kuma cututtuka. yaƙi ya wanzu a kudu maso gabashin sudan ta yadda ala tilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare yayin da hukumar asusun tallafa ma yara unicef ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar haɗari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni. rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuƙa kan yankuna da dama a tsawon daren jiya rundunar sojin saman ukraine ta ce bangaren tsaron sararin samanta ya kakaɓo dukkanin jirage marasa matukan in banda guda kuma akasarin arangamomin sun auku ne a kiev da dubrovska da krasen da mykolov da chernihiv da dai sauran wasu wuraren yau alhamis masu kada kuri'a a jamhuriyar demokaradiyyar congo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da rudamin rashin sukuni wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ba za ma iya buɗe su ba wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka matalauciya amma kuma mai arzikin ma'adanai ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka hudu jiya laraba ciki har da na shugaban ƙasa na 'yan majalisun tarayya da yankuna da kuma na kansiloli amurka da wasu kungiyoyin rajin kare 'yancin dan adam yau alhamis sun sake kira ga kungiyar taliban mai mulkin afghanistan da ta bar ɗalibai mata su koma jami'o'i su kuma tabbatar cewa mata na samun damar karo ilimi a dukkanin matakai wannan makon ne dai aka yi shekara guda da dakatar da mata daga zuwa makarantun gwamnati da ma na masu zaman kansu. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen muka kawo shirinmu na karshe a yau baki daya. sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu da dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da mr sidrak wanda ya taddana mana na'ura baba ya ko makeri ne ke muku fatan alkhairi allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin wassalam